yanzu ka kalli alaƙar mawaƙin nan rarara da bahari ka ji fa mutumin da ya fito ya ce a ƙara bahari hudu akan hudu jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka A yau mun tsakuro muku jan hankalin Sheikh Adam Abdallah Adam ga mawaƙin nan Dauda ka huta rarara game da abin da ya yi wa Buhari bayan kuma gwamnatin Buhari ce ta mai da shi gaba. Amma har zai iya fitowa ya caccike shi inda Sheikh Adam Abdallah Adam ya ce zai faɗi wannan maganan ne ba dan yana so ba inda ya ce yanzu ka kalli alaƙar da ke tsakanin mawaƙi Dauda ka huta rarara da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda a baya ya fito ya ce a ƙara masa hudu akan hudu amma yau ku ji abin da yake faɗa akan shugaban ƙasa Buhari wannan abin ba abin mamaki bane kuwa inda ya ce wai yanzu a ce duk manya-manyan malaman da muke da su a arewacin nan da manya-manyan attajirai masu kuɗi yau amma rana ne ke cewa wai sai an bashi minista wai sai an bashi shi minista bi darakta kaza mutumin da yake waka fa inda ya ce mutumin da ya yi shekarau ya dawo ya kushe shekarau ya kwankwaso ya dawo ya kushe kwankwaso ya dakta abdullahi umar ganduje ya zo ya kushe shi sannan ya shi abin sharaɗa shi ma ya zo ya kushe shi sannan gashi yanzu babu wani wanda ya taimaki rayuwar shi abin da muke gani na zahiri irin Buhari amma yanzu ga irin cin mutuncin da ya masa bara na samu ku jawabin nasa amma kafin na ɗauko muku bidiyon na samu ku ina roƙon ku da idan wannan shine karan ku da farko wa shukuwa wannan channel ɗin tamu mai albarka kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa wanda zarar mun dora labari ko bidiyo zai sai gare ku ku yi mana like ku yi mana Ta su gane kuskuren da suke kai su gane aikin da ya kamata tarihin da za su bawa al'umma yanzu suke da lokaci yanzu suke da dama yanzu umar musa yar addu'a allah ya ji kansa iya sabon point agenda ya fitar ka san mu yanzu muna ganin zai wahala a ce wannan mutumin ba gaje shi aka ba zai wahala saboda kyakkyawan ne kudurinsa to duk wani wanda yake da zil da kyakkyawan kuduri in eh, ya kujera a najeriya yana last zan faɗi wata magana ba don ina so ba yanzu ka kalli alaƙar mawaƙin nan rarara da bahari ka ji ba mutumin da ya fito ya ce a ƙara bahari hudu akan hudu yau ka ji abin da yake faɗa akan shugaban ƙasa Muhammadu wannan abin ba mamaki a cikin yanzu wai rana ba ina faɗa ba ne a babin kushe shi a'a a mazauninsa na mawaƙi duk manyan malaman nan da muke da su intellectual hafizan ƙur'ani malaman hadisi lakcarori wayayyu gogaggu wai rana ne ya tsaya yana maganar cewa sai an ba shi minista biyu darakta kaza just a single mutumin da yake waka fa ka fahimta ya yi shekarau ya dawo ya kusa shekarau ya yi kwankwaso ya dawo ya kushe kwankwaso ya yi ganduje ya dawo ya kushe ganduje yanzu ga shi babu wanda ya taimaki rayuwarsa irin bahara abinda muka gani na zahiri amma ka duba irin maganganun da ya yayi to amma fa ina da wani hata nazar mutane da yawa suna ganin cewa rarara yayi wa bahari butulci haka ne ko ba ka bane haka ne rarara ya yi wa buhari ne to shi kuma buhari ya yi wa talaka ne a kuka faɗa ni ba ni na faɗa ba shi rarara ya yi wa buhari ne to ni na gamsu amma shi kuma buhari mai yawa talaka wannan ku kuka faɗa ni ba ni na faɗa ba kun gane me nake faɗa buhari wallahi azim ina son buhari mutum ne mai kima mai daraja mai shekaru da ya cancanci ka mutunta shi haka ne ko ba ka bane ba ya cancanci mutuntawa da girmamawa amma an samu sakaci mai yawa a gwamnatinsa kuma ya ba da ƙofofin da yanzu da su ake amfani ake wahalar da talakan najeriya lokacin duk da muke faɗa wancan lokacin mutane sun kasa fahimta yanzu gashi nan yana fitowa fili kowa zai iya ganewa me Buhari ya tafi ya bari na abin yabo yanzu a wajen ɗan arewa amma da yake ɗan arewa yana son Buhari ka duba yadda aka tari Buhari zuwa Katsina Yadda ake cewa Allah ya bashi lafiya Allah ya taimake shi Allah ya masa kaza har yanzu saboda musulunci ne fa da ake masa wannan abuwa wallahi darajar musulunci ne ka duba wanda suka fi kowa morarsa yau yanda suka butulce masa ba su suka fi kowa morarsa ba amma ka duba yanzu yanda suka butulce masa ba sa tare da shi sun zo suna yi haƙassa mala kalmomin da rarara ya faɗa akan buhari ina mai rantse muku da allah sun hana mutane da yawa bacci kuma sun tada hankalin mutane da yawa sun sa mutane da yawa mamaki kuma ni ban yi mamaki ba bani kwata-kwata ban yi mamaki ba idan da kuka duba wancan lissafin da ne muku shi yawa malam ibrahim shekaru wata waka da yake ake kiranta bakan damiyarsa ko ba ka bane ba kuma shi ne ya dawo ya kushe shekaru ko ba ka bane ba ya yi wa kwankwasa waka ko bai masa ba kuma ya dawo ya yi mai ƙarshe ma ya sa masa suna mara daɗi bayan ya gama ya zo ya yi mai ya zo ya yi wa ganduja waka bai dawo ya kuji ya bata da gandujan ba to yanzu ya zo ya yi wa bayan nan ma ya yi wa sha'aban sharaɗa kuma suka zo suka bata da sha'aban sharaɗin yanzu ga shi ya yi wa Buhari kuma ga yadda yake tsakaninsa da Buhari aƙalla ba wai ina so in ba da wannan labarin ba ne kawai so nake ku gane cewa ɗan arewa har yanzu yana da gyara na zuciya a cikin zukatan ba akwai matsala da yawa wasu daga cikin mutane dan abin da za su samu na duniya suke siyasan nan fa ba wai dan kai ko ni ba ka duba mai yin waka yana gaya ma cewa yana da yan sanda shi yake safan sanin yan sandansa shi yake yin kaza a gwamnati irin najeriya mutum wai yaushe najeriya ta zama sakarar da mutum zai fito ya dinga irin wannan wannan wannan mutumin da yake waka fa waka to yanzu in ana irin wannan mu ma malamai duk ba sai mu ajiye littattafan mu mu koma waka ba to waka ta fi kima kuma kamata a ce wannan abin da muke ya fi komai me kima dan Allah yanzu ka taba jin malamin da ya fito yana magana sai an ba shi minista kuma ba da wasa yake faɗa ba kar ku ɗauka da wasa yake ya gane yanda ake cin national cake ne na Najeriya shine kawai Allah ya shirya da mu gaba daya to wannan yake nuna maka arewacin Najeriya an tabarbare wannan abin da rarara yayi kamata ya a ce wanda za su iya yin wannan maganar su ne manyan malaman jami'a kamar na bayero ɗin nan ko ba ka bane ba manya-manyan lakcarorin nan furofesoshin nan da muke da su su ya kamata a ce suna da ƙarfi a gwamnatin da za su iya faɗar wannan ko alƙalai ko kuma malaman addini ina ba ta gane ko wasu manyan 'yan kasuwa da suka isa irin su dangote ɗin nan ko buwa su ya kamata a ce sun kai wannan mustawar da za su yi wa shugaban ƙasa bayani da irin wannan yaran amma wallahi kam wa'annan ba wanda ya sai wannan maganar ka duba darajar da aka ba mai waka mala za ga malamin addini ya zo ya siyasa in ya ji a da siyasa yar miliyan biyu ce za a tura masa ina gaya ma gaskiya yar 2 miliyan ce 1 miliyan 5 miliyan mai dan tsoka tsoka shine wanda za a ba wa 10 ko 20 an sallame ka banza je ka kawai Allah ya tsoki ko ba gane ba amma mawaki ka ga ya je ya karɓi miliyan 100 miliyan 200 fiye da haka da motoci ashirin ko talatin ya juyo kuma ya koma can ya sake karbowa to wani sai na kasa ganewa abinda da muke faɗa ne bai da tasiri na waƙa ya fi tasiri ko ko ita waƙar ce ake recognizing ɗinta constitutionally amma mu namu karatun ba a recognizing ɗinsa to ai akwai dalilin da ya sa suka bagarar da harkar ilimi harkar waƙa ɗin ta fi tasiri ai akwai dalili shine abin da nake so ku zo kansa ai in hmm, kai ajja ka kai kuma ba magana aya bace ce anan so ake a gaya maka menene matsalar idan yanzu malami aka jawo wanda ya san addini ya san right ɗinsa ya san me yake yi kuma ya san kishin al'ummar ai ba magana ishu za a na kuɗi ba abu ne da zai shafi al'umma gaba ɗaya ka gane me nake nufi Allah dai ya shirya da mu kasan nan ba akwai damuwa fa kasan nan akwai damuwa kasan nan akwai damuwa ni rara din ba ta wani bangaren rara din ya dan burge ni kaɗan to ba tunda dai mutane ba za su ba su fara abin da ya kamace shi ba shi ko ba ka bane ba karɓo hukukun sa <laughs> abin da zai iya yi yanzu akwai wanda idan ka ka kushe rara ko ka ce rara rara ba zai motsa ba a ba su ji daɗi ba saboda sun amfana da shi ina ba ta bayanci wannan ta iya yiwa wani mai addini in ya samu damar da rara din ya samu ba zai taimaki nasa mutanen ba ta iya yiwa a rashin kishin dai al'umman mu ban san kowa ba wallahi wanda ba zai iya hakan ba amma zai iya yiwa shi akalla ya gwada nasa misalin da ya dan wawuro din kaga ai ya rarraba yan harkar sa ne motoci motoci motoci kaga lokacin da musibar nan ta same shi na rushe gidansa da waye akwai mutanen da ya dan fara zarga ya zargi yan harkar fim ko bayan su ya zargi wasu mutane ba amma yanzu ya dawo ya ɗora kuma laifin akan riga gaba ɗaya ma tunda yanzu ba shine shugaban ƙasa ba <laughs> Allah ya sauke Allah ya gyara mana ƙasar mu Allah ya gyara mana ƙasar mu ƙasar mu akwai gyara da yawa jama'a musamman yankin arewa akwai gyara sai mun yi da gaske mu je gaba akwai gyara sosai amma sai mun yi da gaske shugabannin yanzu da ake kyautata wa zato wayanda ake ganin suna tsakarsashin nan yana da kyau mu mu mai da hankali akan su kwarai da gaske kuma gaskiya mu kamu da kishin namu gaskiya mu kamu da kishin namu gaskiya hmm. ni ina ga dole siyasa za ta sauya mu koma kishin jama'ar mu namu Hmm. gaskiya to na kan nema kayi kishinsa shi ma ya ba da kai eh amma duk da haka ba za mu ba za mu gajiya ba sai mu cika ba da me da lalubawa har Allah ya sa mu dace wa na to Allah ya saka da alkhairi malam shi ko mawaki Dauda ka huta rarara Allah ya ganar da shi gaskiya yayi mutum dan Allah ba dan abin duniya ba ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha ta mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribing ku danna alamar karara wanda da zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku ku yi mana like ku yi mana share mun gode da sauraron mu da kuka